da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a BOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM ɗin a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu na Hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da Hadiza Kyari. Sai ni Daula Salim. Masu sauraro a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi kai har ma da maganar addini. A yau ma tara ga watan Nuwamba shekarar 2018 maganar kenan. sai mun gyara man an tace shi an sa mara komai an wanke man eh. ya kwanta eh. an dure a jarkoki eh. an ga me aka yi a ina ke sayarwa a idan muka tashi dutse su saya hmm. birnin kudu su saya ana kaiwa har kano hmm. su zo su saya da kansu ma da su zo su saya haka ne Zara'u da Hadiza kun san yau ranar nishadi ne don haka baraka na nan tafe da hirar da ta yi da wani mai kidan gargajiya mai suna Jibril Laku-Laku sannan kuma akwai hirar da ta yi da masu ƙananan sana'o'i. Yanzu bari mu jiga tattaunawar wakiliyarmu ta sashen Hausa Baraka Bashir da Hajiya Jummai Yakubu shugaban kungiyar man kuli-kuli ta karamar hukumar birnin kudu da ke jihar Jigawa. shirin kananan To alhamdulillahi sannunku da zuwa baki. Muna muku barka da zuwa. Sunana Jummai Yakubu Abdullahi Kamgire. Shugabar kungiyar man kuli-kuli ta garin Kangire birnin kudu lokar gamar. yaya aka fara wannan harka ta man gyada man kuli ko wannan man kuli da muka fara shi mu dama da muka taso mun taso ne da muka sami iyayenmu suna man kuli kuli sana'ar su kenan to kuma da muka taso mu ma sana'ar mu kenan man kuli kuli shi gado akai gado mu kai to to da muka tashi idan muna kankana he mu ma muka muka koyi man kuli kulin mm. to da muka tashi sai muna tafe da muka dan taso haka ma muka dan yi shekaru a daki sai muka gane cewa to ai mu yi kungiya kungiya ita za ta bamu abubuwa wanda zai shigo a gwamnatance in ba kungiya kai kai ba za ka je ka ce a baka abu kai kadai a baka ba to kuma da muka je mu na tara mata muka yi mutum muka na ce kungiya za mu hada suka ce to to sha'ani na mata kowa ya ga kyashi idan an yi wannan kungiya ma ba wani ci gaba bane kai bai waye ba waye in je nan in je nan na ce kuma hada dai muka hada wace ce shugaba suka ce ah to mu mun zabe ki ke zaki mana shugabanci muna zancen shekara nawa eh shekara goma sha ɗaya kenan da kafa wannan kungiya eh, da kafa wannan kungiya shekara goma sha ɗaya mhm. yawwa da kafa wannan kungiya to da muka kafa kungiya muka je muna dan yin mutum mu sai na ce to yanzu da muka kafa kungiya mu dinga ajiya naira goma goma muke ajiyewa naira goma eh naira goma ne a sannan naira goma muke ajiyewa naira goma ma wata sai ta zama nawa bata bayar ba amma dai iya na a rubuce bata bayar ba kuma za ta bayar to da muka hada kungiya muka je hinashi to ai sai mu je mu rijista domin kungiyar eh, nuna miki cewa ana rajista ah, malamar gonar mu ce eh. hajiya sa'ada sa'adu oh, a birnin kudu har gona gare mu ta kungiya sai muka ce to mu je mu sai ta ba mu shawara to ku je ku ku yi rijista da kungiyar ku mm. da sunan kungiyar ku da sunan garin ku mm. sai muka ce to da muka tashi shugabanni biyu ne a nan garin na kungiyar daya cin da mm. dahiru kangire gabas mm. ni jin maya ko abdullahi kangire yamma mm. a rijistar haka muka je muka ita da mutanenta ni da mutane na amma a lokacin bamu gane sosai ba sai ni na shiga kungiyarta eh. ita ma ta shigo kungiyata eh. gudunmawar da muka hada kuɗi za mu yi rijista kuɗin mu da bai yi ba ni na sa kuɗi na ita ta sa kuɗin da muka ce to je mu muka yi rijista da ke dai na samu mutum bakwai mata suka ban ɗari uku uku na je aka yi mara jita naira dubu hudu na cika na ce ni dai kungiya na idan za ta ci gaba alhamdulillahi zan yi bakin kokari na in shiga aka si gona ya aka yi aka sai gona eh to gona dai a yan wannan tsakan tsakin ne muka samu gonar ba a shekarun bayan ba ne yauwa a wannan tsaka tsakin shekara biyu da ga yanzu dai a shi muka samu gona gonar ma dai ba mai yawa bace amma yanzu nan gaba dai muna fatan cewa da alheri za mu samu gona wacce za mu yi ka noma ya bunƙasa sosai ko da bana ma mun yi noman ya kai shata uku dai haka me kuka noma mun noma gyada da eh, eh, ita tun da mu gyada ce za mu yi man kuli kuli za mu je kasuwa idan muka noma sai mu matse kayan mu Kishi riba biyu eh, riba biyu mu noma kuma mu zo mu mai kuma a je kasuwa a siyo mana gyadar har yanzu to to za mu koma baya to bayan an kafa kun dan samu kuka hada kuka je kuka yi rijista sai aka yi kaka da muka je muka yi rijista ni kadai ma na tafi da nace ku zo mu je a rijita sai suka ce gaskiya mu ba za mu samu dama zan mu sun hana mu nace to he na tafi ni daya na je na kai kudin rijita naira dubu hudu da kudin babun na dawo aka iyo rijita na zo na to na je an yi rijita an yi komai an sa suna an yi komai to shikenan to yaushe za ta fito na ce a she na koma sun ce henan da sha hudu sai sati biyu rijita ta fito muka je muka karbo rijita. na zo na tara yan kungiya na ce to ga rijitar kudin da kuka ba amma daga ciki kun ban dubu ɗaya da ɗari ɗaya ni kuma na cika dubu biyu da ɗari uku kuma ne kuɗin babar a jifuna to ya za a na a ba komai ai mu je kungiyar ta bunƙasa alhamdulillahi to alhamdulillahi muna nan muna nan kungiya ba da Allah ya kawo mana ci gaba sai na da Ali a lokacin da kwamashinan gona a lokacin Sule Lamida da ya gwamnan Jigawa. Eh. To shine kwamashinan gona? Ai sai ya kawo mana wa'yansu injina da da hannun ke yin aikin fa. Ku daka. Ya idan muka soya ta kamar misalin karfe biyar. ai karfe bakwai da ki tahi ki sa suya bayan kin soye idan kika tahi kika sa soya bayan kin soya wannan kwano bakwai da zaki shekin je har karfe biyar ta yamma biki gama ba kina aikin ta ki gama man ba mm. ta zama nomu ba mm. amma da ya kawo mana injin nan karfe eh, biyu da rabi ai mun gama mun tashi mm. kuma shi ma fada hannun ake amma sai ya samu bambanci da yawa sai ya samu bambanci da na turmi da na shi wannan injin da ya kawo mana shi dai haka da hannu zaki ka goga shi ko yaro kankani kika barwa kika zuba wa gyadan ruwa ai sai gyada te mayi sai muka samu sauki mm. da jikinmu ya ta ciwo kin sha magani da ke ah, yanzu da jiki kuma wannan da ta shige aka samu ci gaba mm. daga jadan birnin kudu da haɗin gwiwar fadama sai aka kawo mana inji wanda ike shi zai ɗau mayin idan mun soya an markaɗa da na markaɗe da na ɗauka shi zai a jadan birnin kudu da haɗin gwiwar fadama sai suka kawo mana su mama giwa su hajiya aisha eh. su ne jagororinmu suka yi mana lokacin kuma hawa a kawo ita ce malamar gonar mu ba ta ba lokacin eh. suka kawo mana aka yi bukukuwa aka yi munna aka yi komai suka kawo mana aka kafa shi a gidan shugaba lokacin ba muka rasa inda za mu saka ba to aka kafa shi a gidan shugaba muke aiki da shi mm. sai wayannan guruf su zo su yi wannan aiki wannan lokaci eh. idan wannan sun kare wannan guru har ma suka kawo mana jari na dubu ashirin a lokacin eh. da shi muka ci gaba muke muka dora. To yaya aka kuka samu eh, tallafi kenan za a ce daga wasu wuraren? Eh yanda aka yanzu kuka bunƙasa gashi nan a To muna yi da muna sai wasu turawa to an koma dai baya. To daga baya kamar inda na tsinci kaina a wannan ita kungiya na tsinci kaina a wani hali domin kana aiki da jama'a wani lokacin kai zai kai hakuri to ni shugabancin ma a lokacin sai aka karbe shi daga gona aka aka bai wata shugabancin bayan kin yi gwagwarmaya bayan na yi gwagwarmaya to da aka karbe aka bai wata shugabancin na ce to ba komai na ce Allah ya sa wannan ita tafi alkeri Allah ya bata ikon rike mu eh. to muke tafiya haka amma fa abin da nake ni ban fasa ba wanda muke mutum mm. ni zan je in share ni zan wanke kwan fitila in je in sai kana zan rataya mm. in zo in daura zobo in sa a fariza ta ta mijina da yake ta sayarwa sai in ce ka bar min dan wani gun in zuba mm. duk da ba ni ce shugaban ba dama ina shugabancin nake kuma da aka karbi shugabancin mm. ban fasa ba yayi na ci gaba ke ba ke ce shugaba ba na a ah, to ai so muke kungiya ta ci gaba yanzu in na janye hannuna ko kuka ce ba haka ba kuma ai kinga kungiya ta watse muka ci gaba da haka kuma da nan yan kungiya muna muna mutum muna mutum suka ce mu shugabanci sai an da mana da shi hannunki mm. in ba haka ba to mu za mu fita daga cikin kungiya sai aka na ce to me te mm. ai sai an kama ka da laifi mm. da a fitar ka daga shugabanci ya suka ce ke ma ba laifi kika ba ai ba a kama ki da komai ba na ce to ai sarauta ce sarkin gari ne ya cire ni ban san dalili ba to amma shi sarauta ce ya cire ni ya bai wata sai na ce to a tafi je na ce kar da Allah kar fitina ta taso muka ci gaba hal yanzu dai ana nan ba ai sati biyu ba abu sai da dawowa suka ce sunan duniya an karbe shugabanci an dawo da shugabanci ya aka aka samu tura suka shigo ciki turawa sai suka zo daga suka zo mota shida suka zo kofar gidan mijina suka zauna suka shishiga muna ɗaukar mai muna suya muna gugar gyada muna shikar gyada muna aikata na gero da dawa sirfe ana kawo mana naira biyar biyar kwano mu daka gashi duk muna suka zo suka same mu shekara bakwai kenan da tura suka zo mm. eh. a kai shekara bakwai mm. da suka zo sai suka ga mun ibule da yi mun tankaɗe da rariya eh. mun ebo gyada mun zuba sai suka ce aska muku ci gaba eh sai suka ce a'a to da me za ku suya da wannan redayi ya nace eh, da hi muke suya ba ta konewa mm. in kika zuba wa gyaɗa redayi kika soya ba ta konewa mm. sai suka ce to su wannan gyaɗa da ake sa a redayi gaskiya su basu gane ba mm. sai suka ce to suka ga mun marmashe ta kuma redayin ya fice tas gama in kika soya ta da ledayi kika shanya ta bushe to ledayin ta gaba ɗaya ya fice daga cikin ta wannan ledayi karki tsammani ma ki ci da sai suka ce to ai wannan sai dai a kawo muku ci gaba eh. wannan mu ba ma so a soya gyada da ledayi sai suka kawo mana ci gaba suka tallafa mana da wasu injina wannan shi injin shi ce soya gyadar mm. idan ya soya gyadar ya soya daga baya mm. sai a ebe daga cikin wanda ya soya ta soyu fa mm. sai a kai wata firaya mm. ita shine babban inji doza kenan mm. idan aka kai doza ke dau mai yanzu a rana da aka muku ci gaba nan kukan yi mai eh, galan nawa ko garwa nawa eh makan yi mai makan yi mai kamar idan aka mada tunkura goma gyada buhu eh. mai bargo fa soyayya eh. ai barariya kin gane idan aka yi to buhu goma za mu dura jarka tsarka ashirin da biyu a rana. A rana. Eh a rana. Kullum kuke yin mai? Eh kula a ba kullum ba idan muka yi. Mm. Sai mun gyara man an tace shi an sa mar komai an wanke man eh. ya kwanta eh. an dure a jarkoki eh. an ga me aka yi. A ina ke sayarwa? A idan muka tashi dutse su saya, mm. birnin kudu su saya, ana kaiwa har Kano mm. su zo su saya da kansu ma su zo su saya. Nan jahun suna zuwa suna saya miga suna zuwa suna sayan man mu. Man kuli mu ya ci gaba alhamdulillahi. Ku ne a kungiyar? Eh, to yanzu dai lokacin da turawa suka zo suka ce kungiya suke so za su kawo tallafi mutum ɗari suka ce eh, a kungiyar yanzu mu ɗari ne da talatin a cikin kungiya. to gashi mun gama tattaunawa da malama ya sunan malama. sunana akibu bashir general manaja da marketing. kai kake taimaka musu wajen tallata man idan an tatsa. haka ya sannan kuma ne nake tafiyar da harkokin kungiya. To ya aka yi aka samu kungiyar kangiran yamma? Wato kungiyar kangiran manya kungiya ce ta mata zalla wanda suke harkoki na tatsan mai da sauran harkoki wanda ya kunshi kuli-kuli da sauransu mun samu kamace kungiyar ne bacin sun samu tallafi daga wato usadf united states Africa Development Funds shiri ne na ƙasar Amurka wanda take tallafa wa ƙasashen Afirka masu tasowa da kudade na sana'a. Da kasance kanka a wannan ƙungiya daga ina ka fara eh, ɗora su. ka same su zaman sun riga sun yi nisa da harkar ne sun zama na da shi ko kuwa shigowar ku ce ta sa suka wato ita america ta ba da tallafi ne saboda zamanantar da harkokin kananan masana'antu lokacin da kuwa zo kenan babu waɗannan gine-ginen da injinan zamani eh, duk babu suna yin harkokin su ne da hannu manuwali hmm. zuwan mu ne muka sa wato kungiyar kan tsarin tafi wannan harkoki na ofis na zamani sannan kuma aka ba su tallafi na jari aka ba su tallafi na injina to tun lokacin shigowar kawo yanzu wani irin cigaba aka samu an samu cigaba matuka sosai da farko dai an gine musu wurin nasu an yi musu um, wato factory hmm. inda aka sa injina sannan kuma aka yi musu sto sannan kuma aka ba su kayan ofis kamar irin su kwamfuta da kujeru idan suka suka fitar da man ku ne kuke da alhakin sayar da man kwale da gaske ai an doke mu ne saboda a shigar da wato abubuwan da suke cikin kasuwa saboda haka wasu daga cikin kayayyakin da suke yi ana sayar da shi ne a karkarar su wato birnin kudu mm. wayansu kuma da shi ana tafiya da su barane kamar irin su Kano da dutse da sauran wajaje to madalla baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya. masana madalla Allah ya ji kan hajiya barmani coge to mata mu kama sana'a kowa ya tashi tsaye ko ya kuka gani hadiza da zara'u ga mata cike ya zama dole ya zama dole kam ai sana'a To madalla yanzu bari mu ƙara komawa wajen baraka bashir domin mu yi nishadi da jibril lakulaku. To a filin namu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Suna na jibrin wanda aka fi sani da jibril lakulaku. Lakulaku? Eh. da mai sauraro zai san da lakulaku yake a bada alama eto eh yawwa makaɗin menene makaɗin kalangu ne kalangu eh me bambancin kalangu da ganga bambancin kalangu da ganga shi kalangu a hammatarka kake ba da aman sautin da kake so shi kuma ganga a sake yake kawai buga shi za a yi kuma ganga ko ke kanki za ki iya buga shi eh za ki iya buga ganga eh, ba dai buga ha to ai ni na ce miki kalangu ne ni kalangu kin ga a kafada nake control sa nake ba da aman sautin da nake so ya baya mm-hmm. shi kuma ganga a sake yake buga shi kawai ake a ji daɗi ah, fili na nishadi a ta ta nishadi eh. kiɗa kawai ake yi ko a masana'anta ta nishadi mm. tabbas ni jarumi ne kuma ni producer ne kana fitowa a fim ina fitowa a fim duk kai kadai duk ni kadai ka yi fim eh. ka yi producer eh. ka buga ganga haka ne malam yi zalama a ba zalama ai aka ce a hanyar Allah ta fita cali yawa ko ba haka ba kuma aka ce zama wuri daya tsautsayi ne amma in ji kifi <laughs> yawa to a kace kana yi a masana'antar fim a fim din eh. misali hmm. um, a kiɗa to ba a ɓangaren fim ba eh. yaya kake kiɗa kana kiɗa mutane ne ko kana kiɗa ka yi waka ne a ni ba na kiɗa ne waka sai dai ina yin kiɗar. idan mawaka sun yi waƙoƙinsu haka kamar irin su hajiya maryam bantumoti da sauran dai mawaka dai duk da suke tashi na fim na siyasa da na aure da duk wata waka dai da kika sani za a yi ta da harshen hausa mafi akasari idan kika ji ehm, kalangu to gudunmuwa ta ce da ka yare ko da ka uwan abokin sana'a na tambayi mu mufi ne a hausa ni da tambayi tambayi eh. ko kaɗai kuka cirjuta kuma ba ku koya wasu ba a akwai yara yanzu haka da suka koya a hannun kuma mun fara gabatar da su saboda su ma jama'a su san su dan mu nan gaba za mu iya hakura mu bar su tunda an tara eh. ya <laughs> ba zage ya zo kanawa ya ji daɗi a to to ai ba zage da ya zo Kano zuwa yayi wajen bayansa kuma yanzu dai za mu ga tsakanin mu da kuwa eh. eh gida shi dai ka zo cin arziki ai wannan abin da ke kanki kin san cewa an dai tarihi ne hmm. an san ba zazzage ne mai gidan bakano shi ne mu bakano ka shi dai ba zazzage ya zo ne ya zo cin arziki a kasar eh, mu eh. um, muna batun shekara nawa a harkar ta kiɗa gaskiya harkar kiɗa na koyi shi ne tun ina ban fi shekara goma sha biyar ba na iya kalangu zuwa yanzu shekara nawa kenan zuwa yanzu gaskiya a harka kiɗan kalangu shi kansa a masana'antar nan na kai shekara sha biyar ma kofi ina kiɗan kalangu yanzu aka ce mana shekara ka talatin na tafi haka <laughs> <laughs> eh. wani irin saƙonni ake isarwa eto eh shi saƙonni kisan daga yanda tasirin abin yake hmm. shi kin ga kaman kalango yanzu zan iya duk maganan da nake so da shi ba tare da na furici ba kuma har idan kai maka ɗin kalango ne zaka ji mai ma nake cewa yau kuma da gobe in ma yanzu din na san iya yin abin da zaki in na sake maimaita shi zaki iya fahimtar me na ce kai kuma ga shi kan zaka shiga a wannan hira a ta shirin yau da gobe ne eh. yanzu a yi mana magana ba. to da kalango hmm. shi shirin kike so a faɗe shi da kalango ne me zaka faɗa wannan ne kiɗan farko da ne kiɗan da ake kiransa da suna mandula shi ne hmm. to kuma mafi akasari zaki iya jinsa a waƙoƙi na sauran mawaƙa da kika sani na hausa ana shigar da shi ina shigar yanzu ai magana nake son ka yi mun masu sauraro su ji kuma su san su ji me kafa to maganan da zan yi su ji kuma su fahimta su san cewa ma'abocin nishaɗi ne sai ka faɗa sai ka buga sannan zaka faɗa yanzu wannan shiri ba shine BOA ba eh, shirin yau da gobe shirin yau da gobe shirin yau da gobe BOA Hausa <laughs> shine abin da kalangun ne ya faɗa sai dai in maimaita saboda a yi ta takari ƙari ramammiyo ya zage mara shirin BOA ko eh. yau da gobe BOA Hausa da kalangun ya faɗa kenan <laughs> To ni abin ya kayatar da ni. To alhamdulillah. Ya ake kake wannan sanda ne ko ice ne a hannunka? A ba sanda ba ne kuma ba ice ba ne sai dai zan iya ce miki ice ne aka mai da shi haka aka sana. Shi ne ake kiransa da gula. Gula. Eh wasu kuma su ce makaɗi. Makaɗi. To wanda suke cewa makaɗi aka ce makaɗi kamar ni kenan mai kaɗawa. Amma a sunansa a ƙasar Hausa an fi saninsa da gula. Mm. Eh, shi kuma wannan ƙaramin. ne ake kiransa da dan karbi dan karbi eh. shi yake karba kenan shi idan babban ya yi sai karamin ya karba wannan kuma gula <laughs> eh wannan kuma gula gula ne yake magana ko ko gangan a a gangan kalangun da yake magana a saki gyara miki eh. <laughs> kalangun ne yake magana ko gula yanzu kin ga yanzu na baki amsan magana da kika yi min fa amma ba sai na ce miki kalangun ne yake magana <laughs> to kin gani shi yasa na ce ke kanki zaki iya fahimtar menene a kalangu idan na faɗa ai shi hausan koko um, karatun kalangu normal abu ne mai sauki hmm. idan aka yi na farko da ke to insha Allah na biyu aka sake zuwa za a maimaita za ki fahimci me ake nufi Allah Allah ya masu nan naka lakulaku mai kalangu eh to ina ka samu lakulakun nan eh to gaskiya na samu lakulakun ne a cikin harkan fim hmm. a wani fim da na fito da wannan suna lakulaku ta ah, kuma sai yake aka yi a fim din ko kaka eh to ba eh gaskiya ne sunan dama na barkwanci ne na barkwanci eh kuma fina-finan ma da na fi sa dukiya na na yake na saboda in yi shaɗar da jama'a to yanzu da fim eh. da shi kalangu wanda ya buka eh. wuta ne wuta ki yi a hausance ko a bayyanta duka akwai ɗan zamani to kowanne gaskiya alhamdulillah kowanne ina samun karuwa da shi kuma ina samun ci gaba a cikinsa amma wanne ya fi a'a ai ba za ka ce wani ya fi wani ba ya sirri ne eh, wannan nawa eh. Eh, amma kowanne mun taɓa fuskantar ƙalubale a harka ta nishaɗi a shi harka da tun da kake na rayuwa akwai wannan kalubalen kowa ya ce ba bai fuskanta ba to gaskiya wannan abin ma ba mai tasiri ba na fuskanta kalubale a yanzu waɗansu wajen wanda suke mana satar fasaha akan sana'ar mu ta yaya ake satar fasaha yawa to suna zuwa sai su ɗauki kalangun mm. na wani kiɗa su ɗora a wani kiɗa mm. kuma wannan abin in aka tashi baya ma hawa kan wannan kiɗan da ba nasa ba kin ga wannan ya zama satar fasaha to ka taɓa kai ƙara a wannan hukumance a yanzu haka hukuma tana cikin al'amarin mm-hmm. na sanar da hukumar copyright akan wannan abin to kai kiɗe-kiɗen ka duk baka musu copyright a ai duk yanzu yanzu kamar ki a ce Allah misali a ce mawaƙiya ce mm. sai kika yi waka na san wakan nan gashi ta fita to a lokacin da kika abin nan zan je in ce to waka ba mai kaza mm. da wance ta yi kalanguna ne saboda haka in na ji tsarin da muka ɗauka kenan yanzu in na ji shi a cikin wani kiɗa za mu ɗau mataki saboda ɓata gari mm. kin ga shi kalangu za ka zo lokacin da kake ɗora akwai wata hikima da take sake zuwa maka wanda ba lalai ne ka yi shi a kiɗan baya ba shi kuma wanda aka ɗauko aka ɗora da ƙarfi da yaji aka sake ɗora a wancan shi ji za a yi gaba ɗaya kamar aidiyar ka ta riga ta kani zan koma baya eh, farkon tambaya da na yi maka to ina kalangu da ganga shi wannan kalangu ne mm, ko kalangu ne na kuma da ice a tsakiyarsa a'a da gulla dai a'a a ba wannan shi wannan ba ice ba eh, wannan wannan shine muke kiransa da kwabri itace ne aka mai da shi to itace ne shi ganga mm. Mm. ai shi ganga ta nake kamar ba shi da itacen nan ko shi ma ganga akwai mai itacen nan akwai kuma wanda eh, ya rufa su ake da kwano amma ainihin tsantsan ganga da itace shi ma yake yana da nasa kwabra ta nake shi tsakiyarsa kawai tafiya yayi sai dai nan da nan ne aka saka fata eh shi shi ganga kenan ko kalango yake magana kalango shi kalango ya tafi normal ya tsaya shi yasa zaka ji ana cewa kirar kalango mm. shi zaki ga an yi shi kamar turmi mm. nan kuma fuska biyu eh, eh, a doka nan shi yasa malam bahaushe yake cewa kakka zama bakin ganga mara sirri eh, a bakin ganga an ka zama bakin ganga ai shi yanzu kin ga nan me kika ci kin ji da daɗin sa eh. to yanzu bari in ji wannan shi ma me kika ci shi ma ba ne to duk inda ka buga daɗi ne bakin ganga ka zama fuska biyun kamar yadda kika faɗa mm-hmm. wani zai zo ya miki wannan magana ya ce ganga shi kenan a yana bakin ganga ne rabu da shi kawai ne. <laughs> Um, <clears throat> wani irin alfanu aka samu gaskiya na samu alfanu da dama wanda kuma ba abin da zan ce da ubangiji sai godiya a kan wannan sana'a to a al'adar shirin nan mm. mukan yi tutsi ni dai shiri na na nishadi ina yin tutsi mm. za a yi rera to kai sai dai mu ce ka buga muna mm. kiɗa kenan wa eh. shirinmu na yau da gobe to na gode da kika yi wannan abin saboda shi duk inda aka ce tutsi cewa aka yi abin da ake so ka yi yanzu yanzu nan to wannan abu ne mai sauki cikin ko a an sha Allah ma ba ba zai rakula ko ba zai sha kai ba duk da sunan za a ji kamar na malalata ne to amma ba zai sha kai ba yanzu mai sunan shirin yau da gobe na faɗe shi nasu daula salim nasu dauda salim daula daula au daula to amma bari in sake dawa farko yau da gobe shirin tutse na daula wane ne salim Eh to masha Allah. Muna godiya. To ni ma ina godiya da Allah ya haɗa ni da ku kuma kuka biyo ni muka samu muka tattauna. Ku ku kama sana'a. sana dai muna ta shan barma da cuge da muna maganan mata masu kananan sana'o'i zara'u da hadiza mai za ku ce game da wannan lamarin. To abin da gaskiya kamata ya dai mata su kara dagewa akwai sana'o'i da yawa da ya kamata mutane su dinga ɗauka kin ga yanzu ana yawan makeup gyaran gashi kwalliya gyaran gashi da waye bai kamata a ce mace ta zauna ba ta zauna ta yi dogara ga iyaye ko ga miji yana da eh. kyau mu dogara da kanmu ga abubuwa nan da yawa kam za a iya yi wasu ma suna saƙa wasu ma suna dinki. sosai ga irin su yanzu dinki ma ai ya zama babban abu to ya zama babban abu sai kiga yanzu dinki an ce dubu goma dubu ishirin kwalliya ma haka to har dubu hamsin ma kin gani na masu manyan karfi. sosai ga irin su bits nan da ake na abun wuya da ake ma masu amare duka dai kan nisa ga irin hulun da kika sake ma yanzu haka to ko dai zan ma fara yin hulun nan ne ina fama kuna saya Amurka <laughs> zai iya saka shi ai da kaina ne ma in dinka <laughs> jama'a duka ana muka kawo karshen shirin namu na wannan mako a madadin injiniyan mu wanda ya bada umarni ya taimaka mana wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau sai abokanan aiki na Hadiza Kyari tare da Aminu Fali ni Salim nake cewa mu huta lafiya a yi hutun karshen mako lafiya sai kuma wani satin idan Allah ya sake dawo da mu cikin shirin yau da gobe shirin matasa